وسلم فإن عندي بنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن أفعله قال الانتقاد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فليأتي إذا وجد ذلك أحدكم فليمسح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan darasi na ashirin kenan na muwatta imam malik ya ce babu wudu min almadi wato wannan babin yana magana akan hukuncin yin alwala min almazi saboda fitar mazi almazi ko almaziyu dukkan su lugata ne a yaren larabci ko kace almaziyu a bitashdid ko kuma kace almaziyu bin iskan ruwa ne da yake fita daga gaban namiji yayin motsuwan sha'awarsa fari ne amma yana karkata ya zuwa ga fatsi-fatsi a ba shi da kauri kuma yawanci ba yawa gare shi ba a sabanin alwadiyu alwadiyu shi fari ne ya fi shi kauri shi kuma yana fita ne ba shi da alaka da sha'awa yana fita ne yayin da mutum ya gama fitsari sai kuma almaniyu shi kuma wannan shi ne wanda yake fita tare da iza da karfi da tadaffuk wanda hukuncinsa daban to shi almabiyu shine wanda yanzu hukuncinsa ya zo a cikin wannan hadisin da imam malik zai kawo a hadisin ali ibn abi talib imam malik ya rawaito wannan hadisin daga abu nabur maula umar ibn ubaidillah sunansa salim ibn abi umayya yana daga cikin manya-manyan malaman madina wanda ya riski tabi'ai ya riski anas ibn malik ya yi riwaya daga wajensa kuma ya riski manya-manyan manya-manyan tabi'ai irin su Sa'id ibn al-Musayyab da irin shi shi Sulaiman ibn Yasar an Sulaiman ibn Yasar Sulaiman ibn Yasar al-Hilali maula maimuna maulan maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito wannan hadisin an al-Miqdad ibn Amr ibn al-Aswad al-Miqdad ibn al-Aswad sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Sulaiman ibn Yasar bai riske shi ba saboda haka wannan isnadin akwai yankewa a cikin isnadi ne mai inqita'i Sulaiman ibn Yasar bai ji wannan hadisin daga Miqdad ba amma kissa ce mashhura da ta faru ga Sayyidina Ali mutane da dama sun ruwaito ta Ibn Abbas da su Abdurrahman ibn Abi Layla da Muhammad ibn al-Hanafiya ɗansa dukkan su sun ruwaito wannan kissa to amma shi Sulaiman ibn Yasar A wanda ya bashi labarin abin nan a wanda ya ruwaito hadisin ta wajensa waɗansu sun ce ya ji daga wajen ibn abbas ne amma mafi inganci shine cewa bai faɗi wanda ya gaya masa hadisin ba amma kisa ce mashura, kuma kamar yadda yake al'adar magabata lokacin tabi'ai sun kasance suna abin da ake kira irsalin hadith wato ba za su faɗi isnadin kamilan ba saboda yawanci sun aminta sun tabbatar da ingancinsa to ya ruwaito daga miqdad ibn al-aswad bai haɗu da shi ba kamar yadda muka ce domin shi miqdad ibn al-aswad yana daga cikin manya-manyan sahabbai yana daga cikin muhajirun saboda haka ya musulunta tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka asalin sunansa musna miqdad ibn amr al-kindi to ya bar kabilar su saboda an ce yayi wani an yayi kisan kai tun a cikin jahiliya sai ya zo maka. da ya zo makka sai ya shiga cikin wato karkashin a kular al'aswad ibn abdi al'aswad ibn abdi ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen makka ne sai ya fake a karkashinsa to sai ake dangana shi zuwa gare shi ake ce masa miqdad ibn al-aswad amma asali sunansa miqdad ibn amr al-kindi to sai aka dangana shi zuwa ga halifansa wani ya ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana daga baya a cikin musulunci idan mutum ya danganta kansa ga wani mutum to ba za a in ya zama to kamar ya mai da shi ubangidansa to ba za a kira shi ɗansa ba za a kira shi mahaifinsa ba kamar da al'adar jahiliya yake Allah ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunayen iyayensu a yana daga cikin waɗanda suka yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya je yakin Badar shi ne kaɗai yake da doki a wajen yakin badar shi ne kaɗai yake akan doki waɗansu ce da zubair ma amma shi kan babu saɓani yana haye da doki a wajen yakin badar an ruwaito cewa shi ne ya faɗi kissar shi ne ya faɗi maganan nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman shawara a je a yaƙi ko ka a koma sai ya ce ya rasulullah mu ba za mu gaya maka kamar yadda yahudawa suka gaya ma annabi Musa ba idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun je kai da ubangijinka ku je ku yaƙi mu muna nan sai ce sai dai mu za mu ce maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun je ka kai da ubangijinka ku je ku yaƙi muna tare da ku ma za mu yaƙi wannan magana ta faranta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai a saboda haka malamai suke masa addu'a cewa shi ma Allah ya faranta masa kamar yadda ya faranta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai da wannan magana tasa ya rayu shekara wajen saba'in da yankai wajen saba'in da shida ya rasu a shekara ta talatin da uku bayan hijira mutum ne wanda yake mai girman jiki don an ce in ya zauna akan kujera kusan gefen cinyoyinsa duk duk yana abin nan ya kere kujerar ya da girman jiki da haka wata ran sai waɗansu za a tafi jihadi a haka shi ma yana ɗaura sirdi zai tafi jihadi gashi da girman shekaru gashi da girman jiki sai aka ce masa ai kai kana daga cikin abin nan waɗanda suke Allah ya musu sauki Allah ya sauƙaƙa musu ba dole bane sai ka tafi ka je ka yi jihadi ka zauna mu dai da muke da sauran karfin mu ka kyale mu je mu sai ya ce a a'a abat alaina suratul nafr suratul bara'a wato bara'atu ta hana mu ta kiyarda ta ce sai mun fita in firu khifafan wa thiqala haka Allah ya ce in firu khifafan wa thiqala ku fita ku je ku yaki ko kuna da nauyi ko ba ku da nauyi saboda haka wannan nauyin ba ba ba wato uzuri bane saboda haka yana da girman shekaru da girman jiki amma haka yake fita yaki jihadi fi sabilillah ya kasance cikin masoyan sayyidina ali ibn abi talib lokacin da ya tashi mutuwa sai wasiya cewa a dukiyarsa dirhami dubu talatin a ba ma hassan a ba ma hassan dirhami dubu talatin a ba ma hussein dirhami dubu talatin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma kowace ɗaya daga cikinsu a ba ta dirhami dubu biyar wannan ya nuna wato irin soyayyarsa ga ahalul baiti don haka yana daga cikin sahabban da shi'a suka yadda da su su shi'a sun yadda da shi to amma kaga yanda za ka gane kan cewa shi'a hanyar su daban hanyar hatta sahabban da suka yadda da su shi'a ba kan hanyar su suke ba eh? menene zai nuna muku wannan ya ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ka da suke tsine wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam tsine musu suke albarka su shi'a tsine wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam albarka suke daga cikin addu'o'in da suke safe da yamma akwai addu'a tsine ma Aisha da Hafsa to shi kwa kaga shi hankalin kwakwalwarsa za ta iya hada soyayyar ahlul bait da soyayyar matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ko kwakwalin in shi'a ba za su iya hada biyun ba wai ba zai yi su so ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai kuma sun ki sahabbai sai sun ki matan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan saboda tawayar hankalinsu in mutum yana da hankali na imani irin na sahabbai zai iya hada dubin ya so sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴan gidansa kamar yadda irin su miqdad ibn al-aswad suke yi saboda kun ga wannan ya nuna abin da ke tsakanin sahabbai da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴan gidansa na soyayya da girmamawa da darajtawa anna ali ibn abi talib ya ruwaito wannan kissar daga ali ibn abi talib saboda ka hadisin na ali ibn abi talib ne ba hadisin miqdad ibn al-aswad bane dan haka ne ma in kana neman sa a cikin kutubul atraf sai ka je musnadin sayyidina ali ali ibn abi talib tuntun na yi muku ina cewa ya kamata mu tarjama sa saboda da ya zo mana a wani hadisi mun tsallake saboda ganin kan cewa kan tarjama lokacin lokaci ya koye ali ibn abi talib abu hasan ko abu turab a dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin farkon wanda suka musulunta an yi saɓani kan wane ne ya riga musulunci tsakaninsa da sayyidina abubakar ba a yi saɓani da cewa farko wanda ya imani farko wanda ya musulunta khadija ce to amma an yi saɓani ali ya riga abu abubakar ko abubakar ya riga ali to waɗansu malamai suka jama'a cewa cikin mazaje waɗanda suke balagaggu farkon wanda ya musulunta shine abubakar cikin yara kuma farkon wanda ya musulunta ali ibn abi talib amma ya tabbata da isnadi ingantacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon wanda ya fara sallah da shi khadija da ali ibn abi talib ne suka su suka fara yin sallah fala abubuwa da suka zo na Falala sayyidina ali suna da yawa bai taba yin sujada ga gunki ba saboda ya taso a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin jahiliya bai taba bai taba bai taba girmama gumaka ba bai taba sujada gare su ba bai taba yanka gare su ba tun yana dan kankani Allah ya sanya masa kiyayyar gumaka sauraka wanda ya taso a cikin gidansa shi ma haka yake ya lokacin da musulunci ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali yana dan shekara goma sha biyu a wata riwayar an ce dan shekara goma sha uku ya musulunta ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rene shi saboda shi Abu Talib yana da iyali da yawa sai ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abbas sa kanin Abu Talib din zo mu je wajen Abu Talib iyali sun masa yawa mu dauki waɗansu daga cikin 'ya'yansa sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki Ali ibn Abi Talib Abbas ma ya dauki ɗaya daga cikin ƴaƴan Ali ibn Abi Talib ƴaƴansa sanannu dai shahararru guda hudu da Talib shine babba sannan wanda yake bin sa Aqil tsakanin su shekara goma sannan Ja'far shi ma tsakanin su shekara goma sannan Ali shi ma tsakanin su shekara goma tsakanin ƴaƴansa haka suke shekara goma goma tsakanin su Talib bai musulunta ba amma da Aqil da ja'far da ali dukkaninsu sun musulunta ja'far shine ma ya jagoranci musulmi lokacin da za su tafi haibar a lokacin da za su tafi hijira zuwa habasha mazala sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yi hijira ya bar sayyidina ali akan gadonsa mashirkai suka zo za su kashe shi sai suka ga sayyidina ali ne don sun shirya kan cewa za su kashe shi Allah ya sanar da shi ya ba shi izinin ya fita ya bar sayyidina ali ya zo bayan ya biya dukkan amanar da ake bin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi amanan amanan mushrikai ce yace tsaya ya biya mutane amanar su sannan ya biyo shi zuwa madina ya zo madina ya kasance a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam koyaushe dukkan yakokin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je tare da shi ake zuwa sai yakin tabuk shine kawai bai je ba yakin tabuk shine sai na liki cewa rasulullah yanzu ka banni cikin mata da yara ka banni cikin waɗanda suke an ba su su zauna su zama zauna jiran gida sai yake cewa ba ka so ka zamanto misalinka a wajena kamar haruna ne daga musa amma sai dai kai ba annabi ba ne a wata riwayar amma sai dai babu annabi bayana wato kamar yadda annabi musa ya sanya annabi haruna ya zamanto halifansa ya kula da mutanensa a bayan baya nan sai ya ce ina son ka a wannan yaƙi na tabu ka zamanto kai ne halifa na kamar yadda annabi haruna ya zamanto halifa annabi musa amma kar ka ɗauka don ka zamanto halifa na kai ma ka zamanto annabi kamar yadda annabi haruna yake annabi sai da ya ƙara annabi sallallahu alaihi wasallam saboda saboda kiyaye aqida yace ghaira an lalabi ya ba'di sai dai babu annabi bayana a wata riwayar ghaira annaka lasta nabi sai dai kai ba annabi bane a yakin badar yana daga cikin waɗanda suka zo suka fara yin fito na fito da mushrikai da shi da hamza da ɗaya daga cikin kuma muhajirun daga cikin bani abdulmuttalib suka zo suka yi mubaraza tare da da mushrikai ya yi aure ya amannab sallallahu alaihi wasallam ya aura masa isa fatima a shekara ta biyu bayan hijira ta haifa masa hassan da hussein a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son su suka zamanto su ne jikokinsa da suke faranta masa rai yana addu'a cewa duk wanda ya so su shi ma Allah ya so shi yana da abubuwa da suka zo na falalarsa suna da yawan gaske daga ciki akwai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake yakin haibar akai akai a samu buɗe a wato wata ganuwa tasu ta karshe wadda ita ce ta aka kasa cin nasara akai kullum aka buga aka gabza aka dawo sai ayo abin nan sai ayo aran gama da musulmi a koro su sai wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yace gobe wannan tutar zan ba da ita ga wani mutum da yake son Allah yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke son sa sai na Umar yace bai taba kwadayin shugabanci ba sai wannan rana yana kwadayin cewa shi za a ba kowa kashi gari kowa cikin dare kwana yana cewa Allah ya sani ne sai sassafe aka fito aka zo ana jira annabi sallallahu alaihi wasallam gawa zai kirawo sai ce ina ali ibn abi talib ya ce rasulullah ai yana can yana ciwon ido kwantsa ta rufe masa ido ya ce a kirawo shi aka kirawo shi sai ya tofi a idan nasa ya ce masa Allah kai masa kai masa maganin sanyi da zafi da sake nan da nan take ciwon idan da ya kauce kuma bayan nan sayyidina ali ya ce bayan nan bai taba yin bai taba zaman abin nan sanyi ko zafi bai taba damunsa ba bai taba sa masa wata cuta ba har ya bar duniya albarka wannan addu'ar guda da tufin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba ma sayyidina ali wannan cutar yana bashi sayyidina ali sai ya juya yace ya rasulullah in ya zai juya yana bashi kawai sai ya juya ya kama hanya sai da tukuna ya tafi sai ya ce ya da akan me zan yaƙe su yaƙe sai sun zamanto kamar mu suna sun zamanto musulmi ya ce eh ka tafi har sai ka shiga cikin farfajiyarsu ka sani kuma cewa Allah ya shiri mutum ɗaya a hannunka saboda kai ya fi maka bisa garken jajayen raƙuma sannan ya tafi a lokacin ne ya samu fatahi Allah maɗaukakin sarki ya ba da nasara aka buɗe wannan wannan hisin din wannan ganuwar ta marhab aka kashe a yahudawa ya zama kan cewa aka samu cin nasara akan yahudawan haibar baki ɗayansu a lokacin ne suka zo suka yi mubaraza da shi marhab ya zo yana kirari yana faɗin cewa shi ne wane shi ne wane to shi ma sai na ali ya zo yana sa kirarin ya ce ana ladi sammatini ummi haidara ka laifi gabatin karihi manzara akilukum bisa'i kailal mandara yana cikin sahih muslim yace to ni ma ni ne wanda mahaifiyata ta sanya mun suna jan zaki kamar wa zakin ma wanda yake na kungurmin daji wanda kana ganin sa sai hankalinka ya tashi karihil manzara akilukum bisa'i kailal sandara kuma sannan zan kwararo muku abin nan kwarara wadda take ta sandar sunan wani mutum ne a cikin jahiliya wanda yake aka san shi da abin nan da katan kwanan awo yace to inda tashi wato auna muku barnar da zan yi ta yaƙi irin wannan irin awon ta wannan mutumin zan yi muku Allah ba musulmi nasara a hannunsa yana daga cikin falalarsa kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na kan cewa shi matsayinsa kamar a matsayin annabi Haruna ne wato zai zama to khalifa bayansa sai dai babu annabi bayansa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda na zamanto ni shugabansa ne masoyinsa to aliyu ma shugabansa ne masoyinsa almaula a nan wajen abin da yake nufi shine wato wanda yake ba da nasara wanda yake soyayya wanda yake shugabanci ko wanda ake shugabantarsa dukkan suna da ma'anan maula to shi a sai suka ɗauki wannan lafazin suka ce ai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan wasiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bayan mutuwarsa sayyidina Ali ya kamata ya zama to shugaba amma shi sayyidina Ali bai fahimci haka ba su kuma su da shi da ya san lafazin shi da aka gaya ma shi bai fahimci haka ba masu sun fahimto haka tunda shi sai na ali bai fahimci cewa wannan wasiya ce cewa shi zai zama to khalifa ba tunda yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ran da zai rasu abba zai ce masa zo mu je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mana in mu ne al'amarin shugabancin al'umman nan yana gidan annabi sallallahu alaihi wasallam danginsa ya rubuta mana don ka ai sabani in kuma ba mu bane to ya rubuta mana alkawari ga wanda duk zai zamanto sarkin musulmi ya zamanto ya kyautata mana mu yan uwansa sai sai na ali ya ce masa a'a ni ba zan je ba domin idan ya rubuta cewa ba mu bane yace a kyautata mana to har abada ba wanda zai ba mu shugabanci in ko ya rubuta in ma ko dama al'amarin namu ne to ko ya rubuta ko bai rubuta ba zai zo wajen mu to yanzu inda sayyidina ali ya san cewa wannan wannan maganar da yayi cewa duk wanda ya zamanto shugaban wanda ya zamanto shugaban sa sayyidina ali shugaban sa ne yana nufin cewa yayi wasiya ya zamanto shugaban musulmi a bayan su me zai ce ma abbas eh na'am sai an gama komai ai tun an riga an yi min wasiya an riga an faɗa a jama'ar mutane an gama komai kuma takarda zan nema ya rubuta an riga masa haka ba saboda bai san domin abin da sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana saran sayyidina ali waɗansu suka kawo waɗansu munafikai an je ya tura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su yaƙi da aka je tun kafin a raba ganima ya ga wata kyakkyawar yari kuyanga sai ya ɗauke ta cikin kuyangunsa cikin rabansa kafin a raba to shi ne sai waɗansu suka so mu magana cewa abin nan ya so kansa shi ne har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci yace to duk wanda na zamanto cewa ni masoyinsa ne taimakinsa to sai na alma masoyinsa ne taimakinsa sannan ya addu'a yace Allah duk wanda ya yi soyayya gare shi Allah kai ma ka so shi wanda ya yi gaba da shi Allah kai ma ka yi gaba da shi to kaga yana gargadi ne akan cewar wilayar da yake nufi wilayar da yake nufi jibintar lamari ta taimako da soyayya ita yake nufi kuma ita ce wadda sayyidina ali ya fahimta daga wannan lafazi don haka ya zo yi masayidina abubakar mubaya'a yi masayidina umar mubaya'a yi masayidina usman mubaya'a ya kasance tare da su ya yaƙoƙin da duk aka yi lokacin sayidina abubakar an tura shi lokacin sayidina umar ne sayidina umar baya yadda ya tura shi yaƙi saboda yana so ya kasance tare da shi saboda fa'idantuwa da ra'ayinsa da fahimtarsa da iya da kwarewarsa wajen alƙalanci hmm? duk wani abu da ake kullawa na daular musulmi a zamanin sayyidina Abubakar da Umar da sayyidina Ali aka kulla kuma idan da sayyidina Ali ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan alkawari ba matsoraci bane ba zai yi tafiya ba zai fito kiri-kiri ya faɗa kamar yadda lokacin da ya ji sayyidina usman yana cewa kar wani yayi tamattu'i ya hana tamattu'i duk wanda zai hajji ya hajjin ifradi yaji sayyidina usman yana faɗan haka sai sayyidina ali yace labbaik allahumma hajjan wa umra yace a nan take shi kuma yayi labbaik allahumma hajjan ya tamattu'i din yace kana ji ina hanawa kuma kana yi cewa ba wanda ya sai hana min yayi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi to idan da kamar a ce yana da nassi yana ganin yana ganin sauran musulmi sun saba ko khalifa ya saba ai kamar yanda ya masa a wajen aikin hajji a wajen wannan sha'anin shugabancin al'umma ma da tunan haka zai yi masa to an yi masa mubaya'a da khilafanci bayan an kashe sayyidina Usman sayyidina Ali bai yadda da kashe sayyidina Usman ba ba a hada kai da shi ba ba a hada baki da shi ba ban lokacin da yan tawaye suka zo suke nema su kashe sayyidina Usman shi ya tura ƴaƴansa da Hassan da Hussein da Abdullahi ibn Jafar dan wansa ya tura su suna yin shift shift suna gadin sayyidina Usman kuma su suka nemi kan cewa su tashi su yaƙi waɗannan 'yan tawayen sai na usman yace bai ba mu kowa izini ya yaƙi ba don ya kare shi bai yadda wani ya ɗauki makami ba don ya kare shi kuma tun da shi ne amirul mu'minin dole suka bi umarninsa to da aka zo waɗanda suka kashe sayyidina ali wanda suka kashe sayyidina usman ana kashe sayyidina usman ya to babu wani wanda ya dace da khilafanci sai sayyidina ali don haka aka yi masa mubaya'a hmm. da aka yi masa mubaya'a ganin cewa madina a cike take da wa'annan fitinannun mutane da suka zo kuma abu ne na fitina ba a san su ne ne ɗaiɗaikun wanda suka kashe sayyidina usman ba saboda haka sai ya ce zai tafi zai koma kufa abdullahi ibn abbas ya nuna masa cewa kar yi haka ya zauna a cikin madina tare da dattijan sahabbai masu imani masu ilimi ya fi bisa ya je kufa garin fitina ya haɗu tare da fitinannun mutane ne ku abin da ya faru kenan da ya je kufa mutanen kufa din ya zaman tukan cewar dama fitina ce a cikin zuciyarsu sun bayyana soyayya ga sayyidina ali amma yana zuwa ya zaman tukan cewar sun fi kowa saba masa in yi umarni ba za su ba in ya ce yi gabas sai su yamma abin da kuma bai ce yi ba shi za su har ya zamanto cewar yana gudun har ya zamanto cewar rundunarsa ta yaƙi irin nasarar da aka saba tana ci baya ci har wata cikin hudubobinsa yake cewa har mutane sun soma cewa ibn abi talib la ilma lahu bi harb bai iya yaki ba saboda yayi umar ba kuma wani abu ne ya sanya shi ba saboda yana umarni ba abin umarninsa don haka ya tsine ma mutanen kufa suka dalilin da ya sa kuma su ma kenan suka yi kokarin su kashe shi a lokacin da ya koma kufa sayyidina ali ya hadu da fitina farko dai aisha abin su talha da zubair suka fito tare da aisha cewa suna buƙatar sayyidina ali ya miƙa musu wanda suka kashe sayyidina usman aka zo aka yi yakin jamal lokacin da aka yi yakin sayyidina ali ya ce duk wanda ya gudu kar a kashe shi kuma duk wanda aka samu an ji masa ciwo kar a karasa shi sannan kuma kar a ci ganimar yaƙi kuma kar a kama <clears throat> ribatattun mutane kar a kama bayi saboda wannan yaƙi ne na fitina musulmi da musulmi ba yaƙi ne tsakanin musulmi da kafirai ba da ake ɗiban ganima in ake kuma kashe wanda aka ji ciwo daga cikin kafirai saboda ya san wannan saɓani ne ya faru tsakanin musulmi kuma dama Allah ya ishara irin wannan zata iya faruwa kuma wannan ba zai kore musu imani ba ba zai kore musu sunan imani ba tunda Allah cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina qattatalu idan kungiya biyu ta muminai suka yi yaki tsakanin su kaga ya kira su da sunan imani saboda kasancewa sun yi yaki ba zai kore musu sunan imani ba dan haka lokacin da khawarijawa suka ce masa ibn ali dan da suna tare da shi bayan an yi maganin fitinar jamal an zo kuma an soma da muawiya an yakin siffin wuta ta tsage ta an dawo kufa sai kuma fitinar khawarijawa ta tashi suka ce ai sayyidina ali yayi yaki ba yakin jihadi ba saboda haka tunda yaki ba na jihadi ba ya yakin kafirci kenan tunda jihadi shine yakin musulunci duk wani yaƙi yaki da ake ba na jihadi ba kuma ya zama to yakin kafirci saboda haka ya zama ne me yasa ai yayi yaki bai dauki kuyango ba yayi yaki bai dauki abin nan bai ci ganima ba kuma sannan na biyu an zo an ci ya yadda a yi sulhu ya yadda a yi sulhu a hukunta waɗansu mutane a kan su yi sulhu tsakaninsu to kuma Allah ya ce hukunci na Allah ne kawai tun da ya zo ya hukunta mutane ya zamanto ya yadda a gutu, bai yadda hukuncin Allah ba Allah ya ce hukunci na Allah ne kawai shi kuma ya ce ya sanya mutane su yi hukunci saboda haka ya kafurta kuma suka ce da aka zo za a yi sulhu din da sai aka rubuta cewa sulhu da amirul mu'minin ali ibn abi talib yayi suka ce a su ai ba su da amirul mu'minin bane su rundunar muawiya inda sun da amirul mu'minin ne ai ba za su yaki da shi ba a goge amirul mu'minin ce a goge suka ce ya yadda an goge shi daga amirul mu'minin to tunda shi ba amirul mu'minin bane ya zama amirul kafirin kenan to suka yi wannan tunani nasu sai ya tura musu abdullahi ibn abbas ya je musu wa'azi wajen dubu hudu daga cikinsu duk suka dawo sun je sun taru a wani wuri da ake ce harura a can suka je suka yi sansani wajen dubu hudu suka dawo suka tuba yace musu to yanzu ku da kuka ce yayi yaki bai dauki ku yan guba hmm? waye daga cikin ku yake so a ce rabansa na ku guba ya to Aisha tunda Aisha ta je yakin ita ma an kama ta ta to ku yanga a ce an raba ta to ita ce ku yangarsa Hmm? waye daga cikin ku zai yadda da wannan to kowa sai kama bakinsa tunda ya san wa azwajuhu min ba'dihi wa azwajuhu ummahatuhum mata annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen su ne wa ma kana lakum an tudu rasulullahi wala an tankihu azwajuhu min ba'dihi abada baya cancanta gare ku ku cuci annabi sallallahu alaihi wasallam ko ku auri matansa bayan sa har abada saboda haka kaga duk wanda yace ya yadda Aisha ta zamanto ku yangarsa ya halatta ma kansa abinda Allah ya haramta masa wanda ya halatta ma kansa abinda Allah ya haramta masa wannan shine ya kafirta to saboda haka sai suka sai suka ajiye wannan suka ce kuma kun ce wai ya hukunta mutane da hukun Allah shine kadai ya iya hukunci shine kadai mai hukunci shi sa sai na aljaji magana ta ya ce kalimatu haqqin urida biha batil kalma ce ta gaskiya amma ƙarya ake nufi da ita bata ake nufi to shi ko ibn abbas da yaje sai ya ce musu yanzu in aka yi idan miji da mata suka yi sabani Allah madaukakin sarki ya ce fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma in sun yi sabani ko aiko da wakili wali daga wajen uh, matar da waliyi daga wajen namijin in suna son sulhu Allah zai daidaita tsakaninsu to wannan kan muskilan ma'aurata Allah ya yarda da a hukunta mutane kuma sannan idan mutum ya je ya yi jifa in ya je ya kashe naman farauta a cikin makka alhali yana cikin ihrami hmm? Allah maɗaukakin sarki cewa ya hukumu bihi da wa adilin minkum hadiyan baligal ka'aba aka ce a samu mutane guda biyu abinda zai yi sai ya hadaya sai a duba a gani mutane guda biyu su hukunci ya hukumu bihi da wa adilin minkum mutane biyu masu adalci su za su yi hukuncin ba Allah ne yace zai hukuncin ba Allah sai yace mutane su yi adalai guda biyu su hukunci idan barewa ce sai su zo su gane me ya kamata a ce ya bayar hadiya maimakon barewa sai in suka ce tinkiya sai ya yanka tinkiya in suka ce akuya sai ya yanka akuya in kerkeci ne sai su gani in sun ce rago sai ya yanka rago in abin nan in jakin dawa ne in sun ce ya yanka sa sai ya yanka sa Abin da dai mutane suke abin da dai adalai guda biyu suka yi hukunci shi zai to ya ce abdullahi ibn abbas ce to rigima tsakanin ma'aurata da rigima kan jinin dabba da aka zubar a cikin harami Allah ya yarda a zo a mutane su yi hukunci to ballantana kuma rigima da ake zubar da jinin mumine idan ya zama ba za mu hukunta mutane ba don su kawo abin da yake zai maganin zubar da jinin musulmi idan Allah ya yarda a hukunci a can ainihin ba ce ana sai suka ce eh gaskiya fa ka faɗi gaskiya suka zo wajen amirul mumini cewa an share amirul mumini ce to amirul mumini dai bai kai rasulullah ba to a sulhul hudaybiya an zo an rubuta wannan shine abinda muhammadu rasulullah ya sulhu da shi ga quraishawa sai suka ce a'a tsaya tsaya ai da mun san kai rasulullah ne da ba za mu tsaya wannan ba adam ne mai da kai rasulullah bane ka dai rubuta wannan shine sulhun da Muhammadu dan Abdullahi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a goge mai rubuta ya ce shi ba zai goge rasulullah ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nuna min ina wajen yake tunda bai iya karatu ba aka nuna masa ga inda rasulullah yake nan sai ya share shi da hannunsa to yanzu da ya share rasulullah ya share kansa daga manzanci ne sai suka ce a'a kowa an ne masa wahayi daga wannan lokacin ce eh to gaskiya ne gaskiya ne <laughs> to da haka aka samu wajen dubu hudu wannan kinsar munazarar tasu shafi ya kawo ta a cikin al-ihtisam na san cikin sauran tafan tarihi ma akwai amma a cikin al-ihtisam ash shafi ya kawo wajen wajen magana akan khawarijawa akan khawarij to sayyidina ali ya sha fafatawa da khawarijawa sauran da basu zo ba kafin ya su sai da je da suka tuba sauran sai ya kai musu farmaki ya karkashe da yawan su ya karkashe su abdullahi ibn umar ya ce babu abin da ya yi nadama cikin yaƙoƙin da sayyidina ali ya yi kasancewar bai kasance tare da shi ba yayin da za a je a yakin hawarijawa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi albishir ga cewa dukkan rundunar yaƙin da za ta je ta yaƙi hawarijawa to inda sun san abin da Allah ya rubuta musu a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na lada da in suka yi wannan yakin sai su ce ainihin mun daina ma wani aikin alkhairi sai su zauna kawai in suna ga ana sallah sai kawai su dinga kallon mutane sai kan cewa su sun gama inda sun sani <laughs> kwarai da gaske da za su kan cewa bonanza da suka samu shikenan saboda akwai alkhairi mai yawa a cikin yakin to wannan wanda suka samu wannan falalar su ne sojoji ya rundunar sayyidina ali kuma kasancewar sayyidina ali shi ya yaki khawarijawa shi ya nuna cewa a cikin sabanin da suka kasance da shi da muawiya shi ne ya fi dacewa da gaskiya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hawarijawa za su fito a cikin al'ummar musulmi a yayin da al'ummar musulmi suka rabu kashi biyu ƙungiyar da tafi dacewa da tafi kusanci da gaskiya ita za ta yaki hawarijawa to hawarijawa sun bayyana lokacin da musulmi suka dare jama'a biyu jama'ar sayyidina ali a kufa da kuma jama'ar muawiya a damascus a Dimash a syria har suka rinka yaƙi tsakanin su juna akwai wanda suka akwai yan ba ruwanmu wanda yawancin su suna madina irin su abdullahi ibn umar su usama bin zaid su muhammad ibn maslama su sa'ad ibn abi Waqas da da yawa daga cikin fitattun sahabbai wanda ba su shiga cikin wannan fitinar ba to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wadda jama'ar da tafi kusanci da gaskiya ita ce za ta yaƙi khawarijawa saboda haka da wannan aka kafa hujja da cewa sayyidina ali a matsayin da ya dauka shine mafi dacewa da gaskiya bisa muawiya ibn abi sufyan tare da cewa shi kansa muawiya ba ma tsine masa ba ma barranta daga gare shi muna cewa muna nema masa gafara Allah akan kuskuren da ya wajen ijtihadin sa ijtihadi yayi na kin ya zo ya masa sayyidina ali baya, yana cewa sai an sallama masa wanda so kashe sayyidina usman sannan zai yi mu baya. in ba haka ba zai mu baya ba ishtihadi yayi kuskure farko ya shiga cikin da'a kamar da sayyidina ali ya ce sannan in ya shiga cikin da'a ya biyayya aka samu kwanciyar hankali sai a zo a yi maganin yan fitina amma ta yaya za a yi ga fitinar cikin gida in sana ƙara wata katuwar fitinar kuma ana ji da fitinar waɗanda suka kashe sayyidina usman sannan kuma shi kuma Muawiya ya zo ya dada ƙara wata fitina din ya zo ya shiga cikin da'a ya zamanto an dinke an zamanto jama'a guda sai a yi maganin waɗannan nan to sayyidina ali karshen dai al'amari khawarijawa su suka shirya su kashe shi su kashe muawiya su kashe amr bin al-as muawiya bai fita sallah ba ya ji labari ya tura wani amr bin al-as shi ma ya tsira amma shi sayyidina ali ya fito sallah a abdurrahman ibn muljam ya zo ya kashe shi a sallah lokacin da fita sallah asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya gaya masa cewa ashqan nas wanda yafi kowa tabewa cikin mutane mutum biyu ne wanda ya kashe na qatu annabi taguwar annabi salih da kuma wanda ya kashe sayyidina ali su suka fi kowa tabewa cikin mutane a ya rasu a cikin a cikin watan ramadan zama su a cikin watan ramadan sha bakwai ko sha takwas daga cikin wannan wata a kufa ba san a inda aka binne shi ba saboda an ɓoye kabarinsa su sai na hasan sun ɓoye kabarinsa saboda gudun sharrin jawa amma su yanzu yan iraq sun yi kubba a nan najaf garin najaf al sun ce a nan kabarinsa yake don da ya ce ya san inda kabarin na ali yake ƙarya yake domin su su yan uwansa ba su bayyana kabarin nasa ba saboda gudun khawarijawa za su zo su tona kabarin za su zo su tona kabarin su yi masa tamfil wato su bata kamarsa saboda haka suka ɓoye kabarin nasa a da ya rasu aka ma ɗansa hassan mubaya'a hassan ibn abi talib da aka masa mubaya'a shi ma ya ga sharrin Irakiyawa mutanen Irak yan shi'a saboda haka da ya ga sun yi kokari wata ran shi ma zai fita sallah asuba aka kawo masa sara aka farka abin nan aka farka cinyarsa saura kaɗan a samu cikinsa yankan ya zamanto a cinyarsa to ganin haka ke wa'annan ne suke cewa su ne masoyanmu su ne suke tare da mu sannan ga abin da suke yi sai ce zai sai ya aika ma muawiya ya ce zai yi sulhu da shi dama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa sai Hassan shugaba ne Allah zai hada jama'a manya jama'a guda biyu manya manya na musulmi saboda albarkacinsa wato ta hannunsa ta hanyarsa saboda aka shine ya hada da aka zo aka kira wannan shekarar amul jama'a wannan wata shidan da ya yi kafin yau ai wannan sulhun shine ya cika shekara talatin bayan haihuwar bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara da cewa shekara talatin za a yi khilafancin annabci bayansa da shi ne fa'u'n rashidin suka cika su su guda biyar na hasan yana daga cikin fa'u'n rashidin saboda cewa shi ya cika cika makin shekara 30 dinnan kamar inda alhafi ibn kafir ya faɗa to wannan shine takaitacciyar tarjama sayyidina ali sayyidina ali a cikin rayuwarsa ya auri fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nufin ya mata kishiya ya auri yar abu lahab yar abu jahal Eh, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ba zan bada izini ba ba zai yi yar annabin Allah da yar makin Allah su zamanto karkashin miji daya karkashin namiji daya ba to an ce wannan shine illar hanawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai mafatima kishiya dan inda wato ba yar Abu Jahal zai aura ba da annabi sallallahu alaihi wasallam zai kyale kenan hmm? as-sahih ba haka bane dalili manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar tausayi cikakken tausayinsa ne ga sayyidina ali ya hana shi yin haka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi Fatima ƴata ce tsokar jikina ce abinda duk yake damuna yana damunta abinda duk yake cutatta yana cutata saboda haka ba idan dan ibnu abi talib yana san ya auri wata matar to ya saki ƴata sannan ya je auri wata matar malamai suke bayani akan wannan cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara ga wannan ga cewa ita fatima ita ma mace ce kamar sauran mata da hakan aka yi mata kishiya dole za ta ji zafin mijinta dole za ta ji mijinta ya bata mata zaman yau da kullun dole wani abu zai same ta na bacin rai ita kuma fatima din nan fa ba ta da kowa in ba annabi sallallahu alaihi wasallam uwarta ta rasu tun tana yar karama yayyanta da kannanta dukkanin su sun rasu zainab ta rasu ruqayya ta rasu ummu kulthum ta rasu saboda haka sai ita ba wanda za ta je ta kai ma kukanta in ba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk shi kuma abin nan a sa na uba dole duk abin da yake duk abin da yake bata mata zai bata masa haka ma ya faɗa yuribuni ma yuribuha duk abin da yake sa ta alhini ni ma zai sa ni alhini duk abin da yake ta yake cutar ta nima zai cuce ni to shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai bata masa ba a bata ma annabi sallallahu alaihi wasallam a zauna lafiya da Allah ba a bata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zauna lafiya da Allah innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adda lahum adhaban muhina masu bata al masu bata ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsine musu a duniya da lahira kuma ya tanadar musu azaba mai wulakantarwa wallazina yu'duna almu'minina walmu'minat su ko daban ne masu cutar masu bata ma mu'mine maza da mu'mine mata su ko faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina sun daukan ma kansu laifi da ƙarya laifi mai bayanan ne da ƙarya amma kaga masu bata ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su hukuncin su daban bata ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin sa daban ne a baci to shi yasa saboda tausayin annabi tausayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ji na sayyidina Ali sai bai bashi izini ya haka ba tunda in ya haka zai bata masa sallallahu alaihi wasallam in ya bata masa kuma ya shiga uku saura ka sai ce bai yadda ba bai bashi izini haka duk da yake halal ne dan a cikin hudubar sama sai da ya faɗa yace a cikin kamar yadda zo a cikin sahih muslim bana halatta abinda Allah ya bana halatta abinda Allah ya haramta bana haramta abinda Allah ya halatta amma Fatima tsokan jikina ce duk abin da yake cutatta yana cutata so da haka sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tosiya ma sayyidina Ali ya sa shi karye wannan in dai har zai yi to yayi abin da zai zauna zami lafiya da Allah shine ya saki Fatima ya je ya auri wata amma in dai zai yi auren zai bata ma Fatima rai to zai bata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sayyidina Ali yayi auratayya amma sai bayan Fatima sai bayan mutuwar ta sannan ya auri ya auri mata har guda hudu ya kuma samu kuyangu da dama daga cikin kuyangun da ya samu akwai alhanafiya wanda ya samo ta a yakin banu hanifa yakin kawo dawo da wanda suka yarda zuwa addinin musulunci a wannan yakin ya kama ta a abin nan ta zamanto ita ce rabansa kuma ta haifa masa Muhammad ibn al-Hanafiya ɗaya daga cikin ƴaƴansa wanda shi ma ya rawaito wannan hadisin da zamu karanta daga Ali daga mahaifinsa wannan kasancewar sayyidina Ali ya je wannan yakin yana ɗaya daga cikin dalilan da malaman sunna suke nuna ma shi a cewa ku daina cewa sayyidina Ali bai yadda da khilafancin sayyidina Abubakar ba tunda duk taqiya da za a yi taqiya ba ta kai kai zuwa ga har ka je kai zina za ka yi taƙiya amma taƙiya ba za ka yi zina ba hatta a wajen to idan kuwa da sayyidina ali yana ganin yaƙi da yadda da khilafancin sayyidina abubakar ba da ita alhanafiya da ya kama ta da mai da ita kuyanga ba ta halatta gare shi ba tunda zai zama to yaƙi ne ba na halal ba yaƙi ne da ba amirul yaƙi na musulunci ba ƙarƙashin amirul tun tunda shi ba amirul ba bane wajen sayyidina ali dan haka yaƙin bai inganta ba kun fahimta amma eh, to tun da ku bai inganta ba ku yangar da aka samu a wannan yakin ba za ta halatta gare shi ba na ka saduwa da ita sai ya zamanta kan cewa zina ce ko ba zai yiwu a yi zina ba da sunan taqiya to tun da na ali ya je wannan yaki har ya dauki har ya samu yanga, har ya take ta har ta haifa masa da ya nuna kan cewar jihadin da yayi karkashin sayyidina abubakar yakin da yayi jihadi ne ingantacce sahihi saboda haka tunda ku jagi ne ingantacce sahihi jago abin nan yayi biyayya ga sayyidina Abubakar tunda kai biyayya ga sayyidina Abubakar yayi da cewa amirul mu'minin wanda shine dama abin da ake ake so a tabbata to wannan dai kisa sayyidina Ali ta da tsawo a gaskiya Imam ya ce ba wani daga cikin sahabbai da abubuwa suka zo a kan falalarsa kamar sayyidina Ali ibn Abi Talib sai dai da yawa daga cikin abubuwan da suka zo waɗansu duk mutane duk abin nan makaryata daga cikin waɗanda suke da'awar soyayyarsa sun kirkiro hadisan ƙarya sun dangana wanda yake akwai ingantattun hadisai da sun ishi sayyidina ali falala kuma abin da zai nuna maka cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mutu akan soyayyar sayyidina ali da ahlul bait dinsa ai su suka rawaito wayannan hadisan su suka rawaito wayannan hadisan na falalar sayyidina ali din to ali ibn abi talib barin koma hadisin mu ali ibn abi talib amarahu an yas'ala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya umarci miqdad ibn al-aswad ya tambayar masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ya faɗi wanda ya umarta a wata riwayar an ce ba a san waye ba wata kuma suka ce ammar ne domin abin da ya faru kissa ce ta faru muzakara ce ta ilimi ta faru tsakanin sayyidina ali da miqdad da ammar akan mazi wannan yana cewa an aka samu mazi wanka za a yi wannan yana cewa a ba wanka za a yi ba sai ya umarci ɗaya daga cikin su je tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Aish yace shi bai sani ba a hadisin Ata yace shi ya manta ko wane ne ko Miqdad ne ko Ammar amma wannan riwayar da kuma riwayar Muhammad ibn al-Hanafiya da riwayar Abdurrahman ibn Abdullah duk sun bayyana kan cewar wanda aka roƙa aka ce aka ce je ya tambayar Miqdad ibn al-Aswad ne anin rajul ya tambaye shi akan mutum idza dana min ahlihi in ya kusanci iyalinsa yana wasa da su da sha'awa Al-ahal asalin ma'anarsa a nan wajen ma'anarsa a nan shine mace amma al-ahal yana nufin iyali wato mace da 'ya'ya wa qala nuhu qala nuhu rabbi inna bini min ahli inna bini min ahli wa inna wa'adaka al-haq yace ya Allah daga cikin iyali na ne so da ga da yana cikin iyali kamar yadda mace tana cikin iyali ahlul bait na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun hada matansa da zuriyarsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul bait lugatan da kuma da kuma ma shar'an fa kharaja minhu al sai madhi ya fita wato in ya kusanci iyalinsa sai ya to cewa wannan ruwan ya fita daga gabansa madha alaihi me zai yi قال علي علي يتي فإن عند ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دومن إر النبي صلى الله عليه وسلم تنا قرقشينا ما تاتاتي وأنا أستحي أن أسأله ina jin kunya in tambaye shi ta za in je ina tambayar sa kan batun wato kusantar iyali da wasa da iyali bayan kuma yarsa ce a matata قال المقداد سي مقداد يتي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سي تنبي من زن الله صلى الله عليه وسلم كان wannan فقال إذا waje da أحدكم فلينضح فرجه فلينضح فرجه بالماء إن ɗayanku ya sa wannan ta same shi to ya kwarara ruwa a farjinsa annadhu asalin nadhu yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine wato yayyafa ruwa ma'ana ta biyu kuma mutum ya kwarara ruwa al-ghasl yana zuwa da ma'ana annadhu to wannan ma'anar alghasul din ake nufi wato ya wanke ba yayyafa ruwa ba tunda a wata riwayar ta hadisin kamar yadda a cikin sahih bukhari da muslim falyaghsil dhakarahu wal yatawadda falyaghsil dhakarahu ya wanke mazakuti ya wanke gabansa wal yatawadda wudu'ahu lis-sala sannan yayi alwala irin alwalarsa ta sallah wato kari ba wai alwala ta abin nan ta tsaftace eh, mazihin ba ko kuma alwala ta wanke gabar a'a abinda ake nufi alwala ta sallah wato wannan ya nuna cewar kenan almadhi din najasa ne na biyu kuma ya nuna kan cewa almadhi din yana kare alwala wani hadisan akwai matsaloli da akwai abin nan matsalolin ilimi a cikinsa wanda na farko dai tukuna muzakarar ilimi domin asalin abin da ya tayar da maganar muzakara ce ta ilimi su ana zaune ana tattaunawa kan matsalar ilimi wanda yana daga cikin kyawawan abubuwa da ake yi domin wasa kwakwalwa domin kuma ƙara samun fahimta ta addini a zauna ana tambayar tambayar juna hukunci mutaraha ta matsaloli kamar yadda shi sayyidina ali da shi da amara da miqdad suka yi akan wannan domin shi sayyidina ali da yana ganin kan cewa in dai mabi ya fita daga jikin mutum sai ya yi wanka kamar da ya nuna a wata riwayar kuntu rajulan mazza'an ni mutum ne yawan fitar da mabi to kuma ya kasance koyaushe mabi din ya fita sai ya je ya wanka har yana wanka hatta ta shaqqaqa bahri sai da bayan sa ya so matsatsagewa eh, wanda ya san yadda yanayin madina take zai fahimci wannan dan madina wuri ne mai kekashashen jawi ga sanyi kuma sanyin wanda yake babu ruwa tare da shi ba irin sanyi ne na na damuna ba wanda ko baka shafa mai ba shikenan ba ku amma can koyaya za ka yi wanka ba za ka shafa mai ba to yanzu yanzu nan sai ka ga fatar taka ta ke shi in ke kasa ce ke kasa har sai ta soma darewa tana faso maimakon shi ya faso din a kafa fasan a bayan ya rinka yi saboda yawan wanka da ke kasan da ke kashi kuma wato saboda Sabai suna cikin farkon musulunci suna cikin talauci suna cikin fatara man da ake shafawa sai irin su man zaitun wanda daga sham ake kawo shi ko man zaitun nan da ake kawo shi daga sham da shi ne ake miya da shi ake cin gurasa da shi sauraka abinci ne ba mai karamar wadata ne ba zai iya samun damar da zai shafa man a jikinsa sai mata sai mata shi yasa ma hatta wanda suke shafa mai a kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar a rinka yi kullun yau in an yi gobe a kyale hmm, saboda kai namiji baka bukatar wannan adam tare da kuma kan cewa rashin rashin wadata din to shi da abin da yake kenan koyaushe yaushe nabi ya fita sai ya wanka to shine a su kuma sai ya ji kuma wani hukunci daban a ce a ai ba wanka ake ba alwala ne to shine sai ya ce to ai abin da ya fi mu je mutum aje a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan to zai je ya tambaye to ni kun san fa ga yanda tsakanin mu yake yatsa tana waje na to a cikin wannan ya nuna cewar kenan ya halatta mutum ya wakilta wani ya je ya masa fatawa sannan kuma a cikin wannan akwai wato muhimmancin kunya a cikin addinin musulunci muhimmancin kunya kaga kunya ce ta sa ba zai je tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ba wanda abu wannan abu ana son sa kunya abu ne wanda yake ake so mutum ya ji kunyar sirkansa abu ne wanda yake ana son sa a cikin shari'a kar ka ce a ai mun fahimci sunna ba wata menene wani abin nan din surkunta bar kawai in je in samu mutum in ce masa in je in je to ya ustaz ai akramakallah ga abin da ake ciki wannan ba shi da asali a cikin yadda ga yadda sabai suka yi hmm? sun fi kowa sanin cewar ga wantakan musuluncin yadda take amma dole an kiyaye wannan kunya tana da kyau mutum ya kaga sai na sai ce ba zai je ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsalar ba domin matarsa tana a karkashin sa kansa tana a karkashin sa amma da yace amma kunya ta hana shi ya fahimci addini ba ta hana shi ba sai ya wakilta wani to shi yasa koyaushe idan aka samu abu idan aka samu maslaha guda biyu to kokari ake a same su duk ga baki ɗayan su idan maslahar guda biyu ba za ta samu ba to sai a kokarin kawar da barna maimakon a kawo maslaha yanzu a nan wajen yin aiki da kunya maslaha ce sanin ilimin addini maslaha ce rashin kunya mafsada ce barna ce rashin sanin ilimin addini mafsada ce to gashi sun haɗu guda biyu eh? ko dai ya zamanto cewar a yi rashin kunya a sami ilimin addini ko? ko kuma a zauna da jahilci a yi kunya a yi kunya amma a zauna da jahilci na biyu kenan ko? ko kuma a yi kunya a sami ilimin addini na uku shi za a yi domin shi zai tabbatar da maslaha guda biyu eh, shi zai tabbatar da maslaha guda biyu amma idan ya zamanto cewar dole sai ba zai yi ka samu maslaha guda biyu ba to barna ita ake kawarwa to kuma barna sai a dubo wacce ta tafi yanzu idan da mu kaddara kan cewar a ah, barnar rashin kunya mu auna ta da barnar jahilci wace barna ce ta tafi tsanani barnar jahilci ta fi tsanani ba ma a cikin hikimar Allah ba yadda za a yi wannan barnar jahilcin ya zama cewar an kasa kawar da ita saboda abin nan a rashin maslahar kunya shi yasa sai ga aka aiki da kunyar kuma aka wakilta wani ya fatawa ka kamar yadda aisha take cewa matan ansar allah ya ji kan matan ansar kunya bata hana su yin fikihu a cikin addini ba to su a nan wajen waɗansu su inda za ka gane kan cewa kenan barnar jahilci ta fi barnar rashin kunya su kaga sun yi rashin kunya suka je suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda sauran mata suke kunya su tambaye su dan har ummu salama take cewa ke kin ta mata wallahi take ce ma ummu sulaim yanzu mata suna wannan kin kunyata mu eh, to amma abin nan wannan bai hana ta ba ta samu fikihu a cikin addini saboda barnar da ke cikin wato jahilci ta fi tsanani bisa barnar a ce mutum ya yi rashin kunya to amma abin da ya fi dacewa shi ne kamar abin da sayyidina ali kamar yadda wata riwayar ma waɗansu daga cikin matan suke yi sai su sanya ummahatul muminin su yi musu fatawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan saboda matsalar ta kunya ce kuma haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi mace ta tambaye shi yaya za ta yi tsarkin haila yace bayan ta yi wanka sannan sai ta ɗauki auduga ta buɗe ta da turaren muski sannan sai ta bibiyi gurbin jinin sai ta yi tsarki da shi sai ta tsarki da shi haka yace mata yace ta zan yi tsarki da shi yace subhanallah ki tsarki da shi saboda kunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa mata bayani to kaga amma saboda ya san cewar wannan bayanin zai samu saboda ya san aisha ta fahimta sai ya kiyaye wannan al'amarin na kunya bai bayyana ba ya kyala aisha ta bayani sai aisha ta fusgo ta ce zo nan sai ta ce ga yadda zaki ita ta fahimci abu <laughs> to ka gani an samu in za a samu maslahar guda biyu wato ya zama to an sami ilimin addini kuma an samu aiki da kunya to wannan shine a'ala don shine zai hada maka maslaha guda biyu shi yasa wannan ka'ida ce a koyaushe mutum zai yi ya zama to ka tara maslaha guda biyu kuma anan ne ake bukatar abin da ake ce ma tahqiqul manat wato ka tabbatar da yadda zaka yi aiwatar da hukuncin Allah hmm, wani yana bukatar fahimta ka fahimci maslaha ka fahimci mafsada kuma kai kokari ka rinka amfani da hankalinka Abin da zai sanya ka ka samu wato abin amfanin guda biyu shi ya kamata ka so makaddamar da shi to sannan abin nan hukuncin mazi hukuncin mazi mun gani da cewa najasa ne wannan dalilin cewa najasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanke shi to amma wanke shi din mutum zai wanke kawai inda ya fita ne ko ku zai wanke azzakarinsa ne ga baki daya wajahan lil ulama jumhurin malamai sun ce kawai zai wanke najasa ne dan najasa ne kawai hmm? kamar wanda wannan hadisin ma yake cewa wannan hadisin falyandah farjahu a wata riwayar falyaghsilhu ya wanke shi ai shi madiyi din to amma a wata riwayar sai ta ce yagsil zakarahu ya wanke gabansa to kaga wanda ya nuna cewar kenan ba wai kawai wajen mafitar zai ba wai kawai inda wato madin ya taba a jikin gabansa zai wanke ba gabaki ɗaya gabansa zai wanke wanda wannan shine riwaya daga imam malik kuma ita ce mazhabar al-imam ahmad ibn hanbal amma jumhurin malamai sun ce kawai wajen inda ya fita din za a wanke idan mutum ya tsaya ya duba zahirin lab zahirin lafz zai nuna kan cewa zai wanke azzakar nasa ne gabaki daya amma in ya koma ya duba ma'ana cewa ma'anar dai kawar da najasa to sai ya wanke kawai inda ya taba to jam'i shine mutum wato ya wanke inda ya taba din amma ya yi ya wanke sauran gaban nasa gabaki daya ala jihatul istihbab ta fuskar cewa mustahabbi ne don ya zamanto yi aiki da lafazi yayi aiki da ma'ana amma idan zai tsaya ne akan abin da yake wajibi shine ya wanke kawai zakarinsa kamar yadda yake shine magana jumhurin malamai kuma riwayar bagdadiyun daga cikin malaman matabar imam malik to akwai kauli na uku na imam ahmad ibn hanbal da cewa mutum zai wanke gabansa da kuma marinansa gabaki daya idan mazi ya fita amma ala jihatin istilbab shi bai ce dole ba ne mustahabbi ne dalilinsa kuwa shine ai waɗansu riwayoyi sun zo a hadithin sayyidina ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya wanke gabansa da marainansa ya wanke gabansa da amma ƙarin lafazin maraina din nan hmm, malamai suna da rigima akan ah, duk da yake waɗansu riwayoyi sun ah, ba riwaya ɗaya ce ta tabbata ba an ruwaito ta hanyoyi daban-daban kuma an ruwaito ma ba daga hadisin sayyidina ali ba an ruwaito daga hadisin abdullahi ibn sa'ad al-ansari saboda haka ne ma imam ahmad ganin wannan inganci riwayar ya ce to zan ina umarta duk wanda mazi ya fita daga jikinsa in yi tashi yin tsarki ya wanke hatta marinansa amma ala jihatil istihbab ba wajibi ba ne amma mustahabbi ne saboda lafazin wata riwaya ta zo da lafazin amma kasancewar wata riwayar kamar wannan inda tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam akai sai ya tsaya akan cewa ga abin da zai yi kawai wanda ya kan cewa wannan shine wajibi domin inda wanke wa shi ma wajibi ne da dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani domin baya halarta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta bayani lokacin da ake sa ta yadda ka'idar malaman usul take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya jinkirta bayani lokacin da ake sa in dai ana bukatar hukunci to zai bayyana shi in a lokacin to tunda abin da ya bayyana kenan wannan ya nuna kan cewa shine kadai wajibi an fahimta to saura kamar zaba uku muke da ita ko ta farko jumhurin malamai suka ce kawai inda inda inda wato kan gaban mutum nan zai wanke inda shi mabiyin ya taba a jikinsa ko ba haka ba kauli na biyu riwaya wajen imam malik cewar ya wanke gabansa gabaki daya shi ma bisa wannan kaulin wajibi ne a wajensa sannan kauli na uku na imam ahmad ibn hanbal ya wanke gabansa tare da marainansa amma a fuskar mustahabbi a fuskar mustahabbi an fahimta to a guguje bari mu karasa karanta sauran athar da duk bayani a kunce kunce sun riga sun zo na'am عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينهدر مني مثل Imam Malik ya ruwaito daga Zaid bin Aslam daga mahaifinsa Aslam al-Adawi cewa Umar ibn al-Khattab yace inni la ajiduhu minni mithla al-khuraiza ina jin mabi yana diga daga jikina kamar digar murjani ƙananan ƙananan murjani yanda yake ka san murjani inda za in kana tsaye in ka sa in ka in kama a ce kana da murjani a cikin aljihun ka aljihun yahuji ba gangarowa zai ba ya rinka ya bi fatar jikinka haka yace to haka zan ji yana yana gangarowa kamar ɗan bal ɗan kankanwa yana yana gangara a jikina kamar yadda ruwan zuma yake kwarai da gaske a ruwan zuma yana da danko ai wannan dai wanda yake wato yana jinsa yana diga yana abin nan yana tafiya saboda wato luzujarsa yana da ɗan kamewa ba zai zamanto yana zai tafiyarsa ba ta zamanto kamar ta ruwa ko ta fitsari ba an fahimta faida waje da zalika a hadukum in ɗayanku ya sami irin wannan wato fitar mazi din falyaghsil ya wanke gabansa kaga shi ma ra'ayin imam sayyidina umar kenan shi yana daya daga cikin abin da ya sa imam malik ya riko da wannan wal yatawadda wudu'ahu lis-salah yi alwala irin alwalarsa ta sallah ya'ani madhi abin da ke nufi shine madhi wannan fita ta madhi ta sayyidina umar ala wajhi as-sihha saboda abin nan lafiya ne ba ta fitar shin lafiya bane domin sayyidina umar ya kasance wannan ya faru gare shi da yawan yin mafarki saboda da ya shagaltu da harkar al'umma ya zamanto amirul muminin ba shi da lokacin zama tare da iyali ba shi da lokacin zama tare da iyali saboda aka wannan sha'awar mufrita da yake da ita ba ta da magani shine har abin ya kai masa yana fita shi yasa wata ran ana cikin tafiya a ga an zo za a yi sallah eh? ah, amirul muminin yi mafarki aka zo za a yi sallah ana jiransa sai ya wanke tufarsa sai ya ce to aka sai amir bin aziz cewa to da mun kawo maka wani wani tufar kasa ya ce a ai ba kowane musulmi ne yake da iko ya samu riga biyu ba a kyale ni ma na wanke tawa don kowa ya gani amma yanzu in ne riga biyu kowa sai ya rinka hankolan cewa shi ma sai ya sa riga biyu amma saboda adalci ne sai na umar mm, ya nuna cewa tunda ya san duk abin da yake yi ana gani sai ce bari na wanke ya wanke to an ce lokacin da sayyidina umar ya zama al'amarin khilafa ya masa nauyi ba shi da lokacin zama tare da iyali ba shi da lokacin biyan bukatarsa wajen iyalinsa wannan sai ya sa yawan ike yawan fita ike yawan mafarki da kuma yake yawan fitar da mazi to wanda ya zamanto masa halinsa haka yake in mazi din yana fita ga hukuncin da zai yi kamar yadda sayyidina umar ya ce na'am عن عبد الله بن أنه قال أخبرت عبد الله بن عمر عن النبي فقال إذا وجدت إذا وجدته فاغسل فردك mata yace na wannan jundub maula abdullahi ibn ayyash yace ya tambayi abdullahi ibn umar kan hukuncin mabi sai yace idza wajadtahu faqsil dhakar faqsil farjak idan ka idan ya zo maka ka wanke farjinka alfarj ana amfani da shi ga mace ana amfani da shi ga namiji ah, wato dai al'aurarsa ka wanke al'aurarka wata wadda a wudu a kalissara kuma ka alwala irin ta sallah wato yana karya alwala da ka sai ka sake yin alwala na babu rukhsati fi tarkil wudu'i min al-madhi sanan imam malik ya kawo wannan babin baro saboda kurewar lokaci ah, rukhsa akan yaushe ne mutum zai bar yin alwala saboda fitar madini wani halin fitar madini ne zai sanya shi ba zai yi alwala ba a koyaushe madini ya fita sai ya alwala ko ko akwai lokacin da madini zai fita amma alwalarsa ba za ta kare ba to shine wanda imam malik zai mana bayanin sa anan yace haddathani ya haya an malikin an yahya ibn sa'id an sa'id ibn al-musayyab a sa'id ibn al-musayyab annahu sami'ahu wa rajulun yas'aluhu shi yahya ibn sa'id malami imam malik yaji sa'id ibn al-musayyab wani mutum yana tambayarsa فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي yace ina jin danshi a jikina alhali ina cikin sallah ina jin danshi wannan danshin bai bayani ba na bawali ne ko na magayi ne faqala lahu sa'id sai sa'id yace masa law sala ala fakhidi man saraftu hatta aqdi salati da ya kwarara danshin wannan da ya rinka kwarara ina jinsa a jikin cinyata yana kwarara ba zan fita daga cikin sallah ba har sai na gama sallata wannan imam wannan malamai sun yi bayanin abinda said ibn musayyib yake nufi da wannan yana nufin wato wanda yake almustanka wanda fitar mazi ko fitar fitsari ta aure shi ya zama to mai yoyo mai salas baya yanke masa baya yanke masa domin fitar mazi din iri uku ne akwai wanda zai zamanto ala wajhu siha cikin lafiya saboda sha'awa akwai wanda ba ala wajhu siha ba ba saboda rashin lafiya ba kamar kunama ta ciji mutum saboda tsananin zafi sai ya fitar da mazi ko mani eh, kamar yadda malamai suke kawo misali sannan na uku kuma shine na yoyo din saboda ka sifa nawa kenan sifa uku to sifar farko ita ce kawai take da wannan hukuncin hukuncin cewa sai kayi alwala amma sifa ta biyu ko fitarsa ba ala siha ba ko fitarsa saboda ta fuskar yoyo salas to wannan ba za ka sake alwala ba alwalaka tana nan sai dai idan ya zamanto cewar yana yankewa daga lokaci zuwa lokaci to koyaushe ka zo za ka yi sallah mustahabbi ne a matsabar imam malik kai alwala kamar hukuncin mai istihaba kenan amma sauran mazhabobin malamai wajibi ne kai alwala in yana zuwa wato ya yanke idan ba in ya dawwama a koyaushe yana tare da kai to wannan ma babu amfani kai alwalan koda da mustahab koda da istihbabi ma an fahimta akwai wanda yake mazidin ko bawali zai zama mutum masa kullum yana tare da shi kullum yana diga a koyaushe yana diga to wannan koyaushe kawai in dai ba yayi ya je ya yi bawali din ba ko kuma mabiyin ya fita irin ta fuskar sha'awa ko kuma wani abu da zai karya masa alwala ya karya masa alwala ba zai sake alwala ba saboda wannan danshin da yake samu tun tunda baya rabuwa da shi akwai wanda yake kuma yana zuwa masa mafi yawan lokaci amma yakan yanki kamar alal misali in ya zo masa da hantsi ba zai sake zuwa masa ba sai wajen azahar in ya zo masa da azahar ba zai sake zuwa masa ba sai wajen la'asar to wannan shine wanda yake ake so ala wajhul istihbab a wajen imam malik in zai kowace alwala kowace sallah idan zai yi ya sabunta mata alwala ko da alwalan ba ta kare ba da abu da sauran abubuwan da suke kare alwala in dai yana wannan yoyon to idan ya zo zai yi sallar azahar kai ya yi ta da alwalar sallah in ya zo zai sallar la'asar kai ya yi ta da alwalar sallah a zahar ya sake yin wata alwala amma mustahabbi ne an fahimta amma jumhurin malamai sun ce wajibi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin mace mai istihaba ta rinka alwala da yayin da za ta kowace sallah ita kuma mai istihaba wacce mace ce wanda yake kullun jini yana fita daga jikinta saboda haka hukuncinta da hukuncin mai yoyon fitsari ɗaya suke da haka babu bambanci tsakaninsu don haka su a wajen wayannan malamai suka tafi akan cewa mai wajibi ne mai istihaza da mai yoyon fitsari ko mai yoyon mani wajibi ne ya sabunta alwala da kowace sallah an bayyanta to sauraka wannan magana ta sa'id ibn musayyib akan me aka dauke ta kenan an dauke ta a fitar mabi wanda yake ba na lafiya ba ba na al'ada ba fitar mani wanda yake ba ta fuskar al'ada ba ko ta fuskar ta fuskar yayi rinjaye akan mutum ya zamanto ya aure shi bai rabu da shi ba wa haddathani an malikin an salt ibn zubayd annahu qala sa'altu sulaiman ibn yasar salt ibn zubayd yace na tambayi sulaiman ibn yasar wayannan su sayyid ibn musayyib ɗaya daga cikin fuqaha usbani ne sulaiman ibn yasar shi ma ɗaya daga cikin su ne kaga imam malik dai yana gini akan wannan mas'ala da fatawar waɗannan manya-manyan malamai menene ra'ayinsu ne ce fahimtar su kan wannan matsala yace ya tambayi Suleiman ibn Yasar anil balal ajiduhu kan danshi da nake ji فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والها عنه والهو عنه والها عنه آه والهو عنه لها يلهو انضح ما تحت ثوبك بالماء والهو عنه كييف روى كركش sannan ka kau da kanka daga gare shi wato wannan yana baganar wanda yake da hukuncin wasi kenan yana jin yana jin danshi sai ya rinka waswasi shin mazi ne ko bawali ne me yasa wannan danshin to dan kai shi ka'idar shari'a duk inda waswasi ya zo maganinsa ake yanke shi ake daga asalinsa daga tushe ake tsige shi maganinsa ya ce ka yayyafa ruwa a gaban naka daga kaji dan shi ka ce a ah, to ko wali ne ne ko madiyan ne kace a ah, ruwan da na yayyafa ne ka kai maganin shedan ka turmaza hancin shedan shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum bai san sallah raka'a nawa yayi ba ya gina akan yaqini in ya gama yayi sujada sajdatayni na sahau yace idan sa cika idan sallarsa bata cika ba wannan sujada biyun sai ta cika masa sallah in ku sallar ta cika yace kana ta targhiman lishaitan turmuza hancin shedan ce ya yayi haka dan ya sanya ka ka tsani sallah ka tsani ibada hmm? ka zamanto mara lafiya mai tabin hankali wanda za a kai shi asibitin mahaukata don mai wasu wasi karshen ta abinda zai sa masa kenan sai sa masa tabin hankali to dan kai dan yayi maka maganin shedan kuma dama abinda yake so kenan to da baka yi masa baka biye masa ba baka biye masa da baka biye ma wannan kaidin nasa ba aka nuna maka ga abinda zaka yi ka turmuza hancin sa a ƙasa kai maganin sa to haka kaida shari'a take nan ma haka Sulaiman ibn Yasar ya fahimci yayi wannan wanda ya gina ta akan sahihiyar fahimta ta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba a saurara ma waswasi in kana waswasi ka nemi hanyar da zaka yanke shi daga asalin sa dan haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mana ka'ida al-yaqini al-yaqinu la yuzalu bi-shakk ba a gawar da ƙini da shakka in kana shakkar abu ka watsar da shakkar in kana da yaƙini akan abu shakka ta zo maka kai aiki da yaƙininka saboda haka in kai in kai alwala kana da yaƙinin kana cikin alwala dan ka ji shi ba za ka fita daga cikin alwalarka ko sallarka ba ba ka fita daga cikin hukuncin alwala ko daga cikin aikinka na sallah ba sai kana da yaƙini cewa najasa ne amma idan baka da yaƙini kana shakka danshin da kake ji shin na najasa ne ko ku na ragowar tsarki ne da kai to aka ce yadda za ka yi maganin wannan idan ka gama tsarkin naka ka yayyafa ruwa a gabanka ka yayyafa ruwa a gabanka cikin tufarka Yadda yake zai zamanto idan a cikin tufar taka ka ji danshi sai ka ce wannan danshin ba na najasa ba ne danshin ruwan da ne yayyafa ne kai makanka maganin wasi. to wannan shine a ah, karshen babin hukuncin mazi sauran kuma sauran hukuncen hukuncen abubuwan da suke warware alwala wannan Allah ya kai mu a karatu na gaba zamu insha Allah mako mai zuwa abin nan ba za a samu yin karatu ba insha Allah sai mako na sama eh, saboda akwai wannan daurin auren dan uwanmu dan uwanmu malam Jafar a Maiduguri za a yi to saboda haka ina neman uzurin yan uwa sai mako na sama za mu karatu insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنا سيأمس تنبيع كوي تنبيع تبي أقرأ idan har ya taba tufafin in har ya taba tufafin zaka wanke inda ya taba tufafin domin najasa ne kuma wannan nassin ma ya zo a hadithin sahal ibn hunayf sahal ibn hanif a cikin sunan abi dawud da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan hukuncin mazi din da ya gaya masa sai ce to yaya zan yi da abin da kuma ya taba tufata yace masa ya wanke shi yace in dahu bil ma ka ruba abin nan ka wanke shi da ruwa mm. saboda haka tunda hukuncin sa hukuncin najasa ne kamar yadda zaka yi mafitsari haka zaka yi masa inna astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sallah da wacce take da hoto ko na ko na musulmi ne ba a cewa ta sai dai yi wani abu wanda ya saba ma koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam galibi suna nan da suke da hoto waɗannan ne t-shirt kuma mun karanta tun a fiƙihu yadda mai sallah ya kamata ya zama kaji galibin ta tana masa jiki kuma nan tsoron ka sai ce iya ina ne tsoron ina ne kwakwasu duk shi jiki kaga wannan laifin ka ɗaya shi a cikin sallah sannan da ka tsaya in hoton a bayan na sahun bayan a masallaci tilan da rika ridan su da wannan kusan duk da dai ba sai aka ce ba sama a cikin ba ta akwai da ba kan turawa kafirai ko kafirai a cikin kirka domin ba za ka ɗauko hoton wani ɗan ƙwallo mai nan ba su ko fayil ko siri ka sa ba sai tare da akwai kurkushi kurkushin ƙaunar shi da kake shi ya ka je sabon gari ka sai rigar ka sa kuma har ba ka jin kunya ka zo masallacin al'umma ka tsaya kana sallah bayan nan cewa ta babban laifi ne a daina amma magana ita sallah ba a cewa sallah shi ba ta inganta ga mutum dai ta yi al'aurar shi wallahu a'lam Allah alaikum ga wata tambaya wai menene da Allah ma'anar wannan hadisi ya ulamau warasatul anbiya to wannan din ba ansa da kaina ah. na farko akwai malamin mu umar abdullahi allah ya mai da a jami'ar bayo ya goyar da mu wannan hadisi